Suna na Maryam Ibrahim Shahada. Waye ɗaya? Allah. Waye ɗaya? Allah. Wallahi tallahi ne muku firawo wai ba ina firawo ba. Na rantse muku da Allah duk namijin da ya aure wallahi idan yana da mata hudu wallahi duk kaf sai ya kore su. Saboda me na gaya muku haka? Ba wai ina muku firawun da kaina saboda na yarda da kaina. Ni mace ce da na san wace ce kuma na san daraja kaina. na amsa suna ya mace saboda duk macen da ta amsa sunanta ya mace za ta yi firawun da kanta me za ki firawun da ke ne firawun da kai saboda na san darajar ya mace duk namijin da ya kusanci wallahi tallahi sai ya san ya amna ya kusanci macen da ta amsa sunanta mace saboda ina kula da jikina gyaran jikina wallahi ba duk namiji ne zai kusance ni to wallahi tallahi bai so ma wani abu ma na jikin shi ba ko kuɗi ne ko riga bai manta ta ba saboda na gama yadda da kaina ina ma mata za su kasance masu irin ɗabi'una da kula da jikinsu to wallahi da wannan albashar ta duniya mara tuni ta rabu ni na tabbata na gama yadda da kaina